Sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ke magana a kan mitoci hudu da suka hada da mita 31 da 49 da 60 da kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraro a jamhuriyar Nijar da kewaye ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dadol a kan zangon FM. sannan kuma duk lokacin da mai sauraro ya ga dama zai iya sauraro a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. Assalamu alaikum masu sauraron sashen hausa na muryar Amurka, Jummai Ali daga nan birnin Washington gundumar Columbia nake farin cikin jan akalar wannan shirin. Alhamis 17 ga watan Maris ɗin shekara ta 2016. Ina tare da Grace Alheri Abdu ga kanin labarai. China za ta ƙara yawan ɗanyen mai da take siya daga Najeriya duk da rashin tabbas da ake samu a farashin mai a kasuwannin duniya. shugaban amurka barack obama ya zaɓi wani alkalin kotun tarayya da ake ɗauka a matsayi mai sassaucin ra'ayi ya cike gurbin da aka samu a kotun kolin ƙasar sakamakon rasu alkali mai ra'ayin 'yan mazan jiya antonio scalio masu ruwa da tsaki a ƙasar kenya sun buƙaci gwamnatin ƙasar ta ayyana cin hanci da rashawa a ma'aikatun gwamnati a matsayin bala'i ga ƙasa bayan kun gama shan labaran duniya a tashi tsaye a ga cewa yin ana sallah a lokutan sallah waɗansu su yi gadin jama'a sallata waɗansu kuma su yi sallah gwamnan jihar borno alhaji kashim shatima a lokacin da ya kai ziyarar ta'aziyya ƙauyen walal umarari a sakamakon wani harin 'yan boko haram da ya kashe mutane 27 Dundunar mayakan ruwan najeriya tana jagorantar atisayen ƙasashe 30 sai zargin wasu 'yan kungiyar maharba jihar adamawa da aka yi haka kuma grace abdu za ta gabatar da filin domin iyali kamar kowace ranar alhamis jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran an ɗauki ɗan takarar jam'iyyar hamayyar jamhuriyar Nijar Hama Amadu daga gidan yarin da ake tsare da shi a Nyame zuwa wani asibiti a birnin Paris jiya Laraba ana sauran kwana hudu a gudanar da zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasa. an tsare hama amadu a gidan yarin tun watan nuwamba bisa zargin safarar jarirai zargin da shi da magoya bayansa suka ce bita da kullin siyasa ne jami'an hamayya sun ce amadu ya jima yana fama da rashin lafiya tun da aka daure shi sai dai ba a faɗi ainihin abin da ke damunsa ba hama amadu tsohon kakakin majalisa yana so a sa sunansa a katunan zaɓe da za a gudanar ranar lahadi ko da yake makon jiya gamayyar ƙungiyoyin hamayya da yake jagoranta suka yi barazanar ƙauracewa zaɓen suna zargin cewa sakamakon zaben da shugaban kasa mai ci yanzu muhammadu yusuf ya lashe na boge ne gamayyar jam'iyyun hamayyar sun kuma zargi kotun kolin kasar da hada baki da gwamnati da nufin ganin an sake zaben shugaba muhammadu yusuf suna zargin shugaban kasar da mulkin kama karya duk da albarkatun makamashi da niger ke da shi tana ɗaya daga cikin ƙasashe da suka fi talauci a duniya duk da rashin tabbas a fannin farashin ɗanyen mai da ƙarin yawan ƙasashe da ke sayar da ɗanyen mai ɗin a kasuwannin duniya da kuma sake shigowar iran a jerin ƙasashe da ke sayar da ɗanyen mai fiye da yadda masu sharhi suka tsammanta china tana so ta ƙara yawan mai da take saye daga najeriya a wata hira da kamfanin dillancin labarai na najeriya mai ba kasar china shawarwari kan harkokin tattalin arziki da cinikayya ofishin jakadancin china da ke nigeria zu lingzing ya ce a ra'ayinsa ba abin damuwa ba ne ko iran ta sake shigowa ko babu kamfanonin china suna so su ƙara yawan ɗanyen mai da suke saya daga nigeria in ji shi kimanin ganga miliyan ɗaya ne ƙasar china ta saya daga nigeria bara kwatankwashin kashi ɗaya da digo uku cikin ɗari na ɗanyen mai da nigeria ta saya a ƙasashen duniya Lenzin ya ce cinikayya tsakanin kasashen biyu ya kai na dala biliyan goma sha biyar. Ya zama Najeriya ta kasance ta uku a jerin kasashen da China ke hulɗar cinikayya da su a nahiyar Afirka. China ce babba abokiyar cinikayyar kasashen Afirka banda ɗanyen mai ƙasar ta China, tana hulɗar cinikayya da Najeriya da suka hada da injina, kayan ayyukan sufuri, tufafi, kayan ɗaki, magunguna da kuma na'urar kwamfuta. Wannan ci gaban dai yana da mahimmanci ga Najeriya kasancewa arzikin kasan ya dogara ne kan albarkatun mai, inda gwamnati ke samun kashi 80 cikin 100 na kuɗin shigarta daga albarkatun mai. Najeriya ta samu kuma bayan tattalin arziki ne sakamakon faɗuwar farashin mai tun daga watan Yuni shekara ta 2014. Buhari da gwamnatin Najeriya suna ɗaukar matakan neman waɗansu hanyoyin samun kuɗaɗen shiga bisa ga tsarin ƙungiyar haɗin kan ƙasashen Afirka goma da China da aka sanar a wani taron kolin da aka gudana a birnin johannesburg bara kan harkokin cinikayya da china shugaban amurka barack obama ya zaɓi wani alkalin kotun tarayya Marik Garland da aka ɗauka a matsayin mai sassaucin ra'ayi ya cike gurbin kotun kolin ƙasar da aka samu sakamakon rasuwar alkali mai ra'ayin 'yan mazan jiya Antonia Scalia. sai dai tsugune ta kare ba a majalisar dokokin kasar inda 'yan jam'iyyar republican ke da rinjaye suka kuma ce ba za su gana ko kuma kada kuri'a kan wanda shugaba obama ya zaba ya cike gurbin alkalin kotun kolin ba 'yan majalisar dattijai na jam'iyyar republican sun ce kamata ya yi obama wanda yake shekararsa ta karshe a ofis ya bari wanda zai gaje shi ya cike wannan gurbi shugaba obama wanda wa'adin mulkinsa zai kare a watan janairu shekara ta 2017 ya ce kundin tsarin mulkin kasar ya ba shi ikon zaɓar sabon alkalin kotun kolin nan da nan yayin da kuma majalisar dattijan da jam'iyyar republican ke da rinjaye take da hakkin zama ta tantance wanda ya zaɓa ana ja in ja akan gurbin alkalin kotun kolin ne sabili da sabon alkalin zai iya sa a samu daidaito a kotun tsakanin masu ra'ayin mazan jiya da masu sassaucin ra'ayi inda rasuwar scalia ta sa yanzu ake da alkalai takwas a kotun kolin To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Wani jagoran kungiyar lauyoyin kasashen gabashin Afirka ya goyi bayan kiran da aka yi wa gwamnatin ƙasar Kenya ta ayyana cin hanci da rashawa a ma'aikatan gwamnati a matsayin bala'i ga ƙasa. James Wamu ya ce ayyana cin hanci da rashawa a matsayin bala'i a ƙasa zai iya taimakawa gwamnati da kuma 'yan ƙasa haɗa kai wajen yaƙi da bala'in. Mamu ya bayyana haka ne bayan da jami'an cibiyar horas da ƙwararrun akawun kuɗi ta Kenya suka yi kira ga gwamnati a Nairobi ta ayyana cin hanci da rashawa a matsayin bala'i ga ƙasa a yayin taron shekara-shekara da aka gudana a garin Mombasa. sun bayyana haka ne sabili da damuwar da suka nuna cewa gwamnatin kasar ba ta ɗaukar matakan da ya kamata wajen shawo kan wannan matsalar mamu ya yi kira ga gwamnati ta ƙara azama wajen yaƙi da cin hanci da rashawa a cibiyoyin al'umma domin samun goyon bayan jama'a masu sharhi kan lamura sun ce ba gwamnati kaɗai take da alhakin cin hanci da rashawa da ake fama da shi a ƙasar ta kenya ba sun bayyana lokuta da dama da 'yan ƙasar kenya suke ba da cin hanci ga jami'an gwamnati kana su koma suna ɗora wa gwamnati laifin gaza ɗaukar ƙwararren matakan shawo kan cin hancin da rashawan suka kuma ce idan ana so a shawo kan wannan matsala tilas ne al'ummar ƙasar baki ɗaya su haɗa hannu wajen cimma wannan burin yayin da kuma suka yi kira ga al'ummar ƙasar su nemi jami'an gwamnati da suka zaɓa su rika bayyana dukkan ayyuka da suke yi a fili. Mwamu ya ce shugaba Uhuru Kenyatta yana buƙatar cika alkawalin da ya yi wa al'ummar ƙasar na yin ba sani ba sabo a yaƙi da cin hanci da rashawa. Ya ce gaza cika wannan alkawalin zai ƙara wa masu cin hanci da rashawa ƙwarin gwiwa su yi ta wawushe dukiya al'umma ba kunya ba kuma tsoron hukunci. waɗannan labarai sun zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc jiya wasu waɗanda ake kyautata zaton 'yan ƙungiyar boko haram ne sun kai hari wani masallaci a ƙauyen molai umrarari kusa da maiduguri arewa maso gabashin najeriya suka kashe mutane 27 mata biyu ne suka kai hari waɗanda ɗaya daga cikinsu ta yi shigar burtu ta sanya kayan maza ta shiga masallaci ta tada bam. ga dai wakilin sashen Hausa Haruna Dauda da sauran bayani. rahotanni da ke fitowa na baya bayanan na nuni da cewa mutane 27 ne suka rasa rayukansu sakamakon tashin wasu buwabummai da ya auku a ƙauyen umulai umarari da ke dab da shiga cikin garin maiduguri wannan tashin bom din da ya auku ne a jiya lokacin da ake sallan asuba inda wasu da ake zaton cewa 'yan kungiyar boko haram ne mata suka kutsa cikin wani masallaci suka tada mabumman da ke jikinsu yayin da ɗayan aka ce ta tada shi ne a ginin wata bishiya da kuma take kukar neman taimako da isowar waɗannan mutanen ne dai sai ta tada wannan bom din da ke jikinta nan da ma aka ce ta halaka mutane da dama tun da farko dai an samu rahotannin cewa mutane 24 ne suka mutu tuni dai gwamnan jihar borno honorable kashi tima ya ziyarci inda aka samu wannan tashin bom din don jajantawa al'umman da waɗanda abin ya shafa da kuma jan hankulan jama'a kamar haka shine kiran da za mu yi jama'a shine a tashi tsaye a ga cewa in ana sallah a lokutan sallah waɗansu su yi gadin jama'a sallata waɗansu kuma su yi sallah an fara yi to satinni kamar takwas da suka wuce an dan samu zaman zaman lafiya shi ne mutanen mu suka yi dan baya kaɗan sai wannan kuma hargitsin ta zo ta faru mun yi imani mun ci nasara a kansu kuma mun yi imani insha Allah nan ba da dadewa ba za a samu zaman lafiya na kuma santa da wasu mazauna wannan yanki da kuma suka shaida mini yadda abin ya wakana kamar haka gaskiya yadda abin ya faru bom ne ya tashi da safe da farin da asuba ya tashi mm. mutane sun riga sun yi roko ya zo ya danna ya tashi to na biyu kuma jama'a sun taru suna su daddebi iyayensu da kanninsu da yaransu to ɗayan kuma ta zo ta shiga tsakaninsu sai akwai mata a cikin gidanta sai ta ce ma matan ki zo da ta zo sai ta ce ki tsara take na mace ce ta zo eh, mace ce ta zo da bom din dukansu biyu mata ne ɗayan mace ta sa kayan namiji ta rufe kanta ta shiga masallacin ya tashi ɗayan kuma mace ce da les a jikinta dan les din akwai a ciki akan itace ma yanzu haka les na jikinta din to ta zo da les sai ya sai ta kira wata mata cikin gidan ta ce zo da ta zo ta ce ke ki salati dan naki ya riga ya kare to mutane da suke cikin suke karkashin bishiyan kuma ba su yi tunanin haka ba hmm. kawai sai wannan abun ya amsa kamar a karkashin bishiya ne ko a cikin masallaci na a karkashin bishiya na biyu kenan na biyu biyu eh, ne daya a cikin masallaci sai kuma a ƙarshen bishiya eh, a cikin karkashin bishiya kamar za a iya sa irin mutane da suka mutu za su kai nawa ne mutane da suka mutu mutum 27 eh, wanda mu muka binne mutum 27 wato da mata da maza duka kenan eh sannan kuma daga baya an kawo daya an ce kamar wannan masallacin an ma dade ba a sallah cikin kamar an rufe an bari ya fi wata biyar din ma to shekaran jiya ka bude ba jiya ba shekaran jiya ka bude shekaran jiya an yi sallah jiya an yi sallah to yau abin ya faru saboda boko haram eh saboda bombom din nan tunda garin muna bakin jeji wannan bari mu bidika masallacin mu ya wuce akwai civilian jet to sun je masallaci wanda ya zo wanda bai zo ba akan shiri ne muna yin sallah sai muka tashi da ya tashi kuma daya kuma yana nan ya za tashi to kamar wani hali kuke ciki yanzu a wannan gari a wannan gari ga manan da mana hannun Allah ne kawai ba mu da zai komi zai kadar Allah ne yayi za mu ga kadar Allah sannan ba wannan lamari dai ya sa an samu yawaitar marayu a wannan ƙauye wadda babu abin da mutum zai ji ila kukan ƙananan yara da suka rasa iyayensu kama da maza da mata haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya duniya duniya ko an mutu ya huta mutu ya huta mutuwa rigar kowa tarihi ya nuna mutuwa rigan wannan mutuwa rigan wancan To daga can jihar Adama kuma wakilin sashen Hausa Sanusi Adamu ya aiko mana da rahoton cewa wakilai ko kuma shugabannin kungiyar maharba a jihar suna zargin junansu da laifin karkata akalar makaman da aka kwato daga hannun 'yan Boko Haram. Dattawan karamar hukumar Guyuk na jihar Adamawa in ji ta bakin kakakinta kuma tsohon sakataren gwamnatin jihar Adamawa Mr. Andrew Wale a wani taron manema labarai da suka kira. Sun ce kamen da aka yi wa kwamandan kungiyar maharba Mr. Morris Enoch ranar takwas ga watan nan dabara ce na yin rufa-rufa game da aikace-aikacen wasu mukarraba kungiyar suna zargin hukumar 'yan sanda da gallazawa da kuma tozarta masa amsa laifuffukan da bai aikata ba. A wata takardar koke mai taken akwai tambayoyi da ke bidar amsa. su bar shi ya gaya mana inda ya kwana ba wannan batun shine ma babban abin da ma muka so mu sani min ina ne aka ajiye shi ran talata a wani wuri aka kai shi ina ya kwana shi da kansa ma ya ce an masa eh, me ake cewa an rufe sa bai bai ma san inda aka jajja motar aka je ba bai san inda aka je aka ajiye shi ba amma kafin ma yi wannan magana ya karasa mana abin da yake faɗi aka dakatar da shi kana nufin akwai lauje cikin nadi akwai lauje kwarai akwai magana ma da yawa wanda muke sa ran kotu za ta tono ya taba rubuta petition rashin cewa ya tun tara kayan yaki daga hannun boko haram da sun ba wani waye sunan shi sarkin bakan eh, gombi amma har zuwa yanzu ba su san yadda wayannan makaman suke ba to mu muna ga kaman wannan magana wannan petition din mai yiwuwa shine ya zigi ya sa waɗannan mutane suka so su rufe bakinsa kwana hudu bayan kama kwamandar kungiyar maharba morris enal takaddama ta kaure tsakanin kungiyar maharba na karamar hukumar gombi da ke jihar adamawa inda kungiyar ta dare gida biyu karkashin shugabancin alhaji muhammadu usman Tola da Alhaji Yakubu Ali Yadda ɓangarorin biyu suka bude wa juna wuta da ya sanadiyar asarar rayuka goma yayin da fiye da ashirin suka jikkata. Na tambayi jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sanda na jihar Adama DSP Abubakar Otman ko akwai wata alaƙa tsakanin batutuwan nan guda biyu wanda ya muzanta. Kasan gaskiya ba wata da wani alaƙa mato ma'ana wanda aka same shi da yana sayar da makamai ma wasu 'yan mata gari da kuma wannan abin da ya faru a gombe ba ta da wani alaƙa. bangaren da ke biyayya ga muhammadu usman tola sun danganta kamen da aka yi wa kwamandan kungiyar da fito na fito da ya afku ranar sha biyu ga watan nan a garin gombe da rubda ciki da bangaren da alhaji yakubu ali ya yi kan tallafi da gwamnatin jihar adamawar ke baiwa kungiyar maharban. sunana ifrem abdullahi sheliya E, eh, zai zama akwai alaka don lokacin da suka raba kan 4 biliyan da wannan shi muhammadu maharbi ya cinye sun bata da yan Morris din ma shi kan suka koma tare suke da usman tola akwai alaka na wannan abu in za a iya ce ko cunne ko yaya aka yi zai iya zamanto haka na tambayi alhaji yakubu ali ko zai iya kare kansa daga wannan zargin eh, Alhaji Yakubu Ali. Eh kudin rabuwa da gwamnati ya bamu da motocin da gwamnati ya bamu. Shine sanadi. Eh, Mene ne matsala din? yanzu matsala manya ne za su shiga tsakani. Da alamu bangarorin biyu na kungiyar maharba Adamawa na jihar Adamawan za su ci gaba da nuna wa juna yatsa da kuma tonon tsilili a 'yan kwanaki masu zuwa. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, Najeriya. ya rika bai son sake ba bubakar baban mai hana lahiya ina ce da hana lahiya sauka da girma ya rika bai son sake ba bubakar wasan dare ta iya kura na lura da ba ta sa da rana a godon ta kai ba ba ta kashi ka bai san ba eh. ko ba kai bala ko ta da ka sai mu e ka sai mai ko ta da sai mu ka sai ni gaske ya ni kashe cewa don ba ni bauta ga banza sa'ad da do ka kulla waka waɗannan shirye-shirye suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a karon farko a tarihi rundunar mayakan ruwan najeriya tana jagoranta atisayen rundunonin mayakan ruwan kasashe 30 a mashigar tekun gini ga rahoton wakilin sashen hausa hassan maina kaina daga abuja atisayen wanda ya kunshi kasashen duniya 30 da rundunar sojojin ruwan najeriya ke jagoranta mai take operation obangame za a shafe makonni biyu ana yi a mashigar tekun gini na tambayi daraktan watsa labarai na hedikwatar sojojin ruwan najeriya kwamandan christian ezekobe ko menene tasiri da makasudin wannan atisaye is geared at um, capacity building and cooperation amongst navies with Zai kara inganta aiki da haɗin kai tsakanin sojojin ruwa da ke wannan shiya. Zai taimaka gaya wajen inganta jajircewar mu wajen yakar 'yan fashin teku. Ba kadai a ruwan da ke cikin Najeriya ba, amma har da illahir mashigar tekun Gini a yankin kasashen da ke nan Afirka ta yamma. of within sub Ganin wannan shine wani babban atisayen mayakan ruwa na ƙasa da ƙasa irinsa na farko da aka taɓa shiryawa da kuma ya ƙunshi dakarun ruwa na manyan kasashen duniya irin su Amurka, Faransa da Jamus. Kuma yake sa ran cimmawa ƙarshen wannan atisaye? At the end of the exercise, it will definitely seek to have enhance the cooperation. A ƙarshen wannan atisaye zai ba da damar inganta aikace-aikacen mayakan ruwa da ke kasashen yammacin Afirka da na ƙasashen da ke tsakiyar Afirka. Saboda mashigar tekun Gini ya faro ne daga ƙasar Senegal ya isa har kasar Angola. a don haka kaga kenan abu ne mai kyau duk sojojin da ke wannan shirya su haɗa kai tsakanin su kuma abin da ya fi ma kowanne muhimmanci a nan shine mayakan ruwa a zirin mashigar tekun gini nigeria kamaru equatorial gini gabon sao tome and principe har zuwa kasar angola wato wuraren da ake da dimbin arzikin albarkatun mai ma'ana so ake a inganta aiki don zaburar da mayakan ruwa da ake sa ran cin haɗin kai irin na aiki tare tsakanin sojojin ruwa na wannan shiyoyi. Kalaman kakakin hedkwatar sojan ruwan Najeriya, Commander Christian Ezekobe, Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. dai na misalin karfe 12 da mintoci 20 na dare ne agogon Washington DC kuma ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Ga Grace Abdu nan za ta gabatar da filin domin iyali. Ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka ba. Ku jama'a tambaya ni ke da. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba Grace Alheri Abdi ke fata iyali na lafiya. Yau ya rage kwanaki 28 'yan matan sakandaren Chibok su cika shekaru biyu cir a hannun 'yan kungiyar Boko Haram ba tare da sanin inda suke ko suna nan da duka ko kuma halin da suke ciki ba. To kafin mu bi diddigin wani sabon salon sace kananan yara da ake yi a arewacin Najeriya da yi musu auren dole. Za mu koma kan wannan batun 'yan matan Chibok da yake ci gaba da ɗaukar hankalin duniya na kuma hira da ɗaya daga cikin iyayen wanda na fara da neman sanin ci gaban da aka samu bayan zaman su da shugaban ƙasa muhammadu buhari a yadda muka yi din har yanzu ba mu ga haske a cikin ba mana har yanzu ba abin da suka yi kawai sun gaya mana cewa za su naɗa kwamitai wayanda da zan zo su yi bincike to tun daga ranar ba abin da aka yi ba mu ga komai ba ko magana ma ba a yi ba ai tun lokacin da an da muka ce din aka yi abin nan yan jarida ma duka an kware sa waje ba wanda ya ci abin da aka yi din ma kana cikin waɗanda suka samu suka shiga ganawa da shugaban ƙasa ai mu sun ai an fa mu ne aka hana mu zuwa Abuja din ai tun daga Asira ne sojoji suka komar da mu ai to waɗanda suka samu suka je iyaye nawa ne suka samu suka je a yadda na sani dama mu dari da goma sha tara ne wayanda mu nomba mu muna muna son mu je can din to mutane saba'in da biyu sun tafi da farko sauran mu mutane arba'in da bakwai ne wanda aka hana mu daga Asira din mun da muka yi tafiya na baya din ne aka zo aka hana mu to amma mutane saba'in da biyu kuma sun riga sun sun je da farko to daga baya shi ne aka zo aka sa su aka zo suka ɗiba wayan su ko mutane guda talatin da haka suke bi bayan wayan da suka yi saba'in da. yawa to kace duka dukan ku ku iyaye ku ɗari da nawa. wajen da muka yi din wanda muka biya kuɗin zuwa abuja din mu ɗari da goma sha tara ne. yawa to cikin ɗari da goma sha tara nan dukkan ku iyaye ne waɗanda kuke da 'ya'ya daga cikin waɗanda aka satin da har yanzu ba ku gansu ba? eh haka mu gurbi da ɗari da goma sha tara din na da suka suka biya kuɗin mota ne amma wayansu su ma ba su je ba amma mun da muka mika kai cewa za mu je abuja din mu mutane ɗari da goma sha tara. wato da fada shugaban kasa ta gayyace ku domin ku je ku gana da shugaban kasan ku ne kuka ɗauki nauyin kuɗin motan ku zuwa Abuja? Eh, mu ne muka dauki nauyin kuɗin motan mu zuwa Abuja. Yau wato ku iyayen da har yanzu ba ku ga 'ya'yanku nan ba har yanzu 'ya'yanku suke hannun 'yan kungiyar Boko Haram din nan. Kuna da kungiya eh. ne ko kuma ya ne kuke ku tuntubi juna don sanin abin da ake ciki? Akwai kungiya mu, akwai kungiya mu dama kamar yanzu haka cikin mini magana idan akwai wani abin da ya kamata a yi zai je samu akwai chairman namu akwai sakatare namu da saura kwamiti eh, memba namu. Ya eh, wato bisa ga saninka su shugabannin wannan kungiya hukuma tana tuntuɓa su tana musu wani bayani ko kuma ya saninka daga zaman da aka yi da shugaban ƙasa tun lokacin da ya hau mulki zuwa yanzu wannan zaman ne kawai ba a sake tuntuɓa ku ba. babu ba sake tuntuɓa mu ba don kullum muna tare da gaskiyar namu din kullum tun da ni ma ina cikin komiti din kullum ina tuntuɓa chairman namu amma har yanzu ba mu ji haske a ko magana a kai ba. To banta iyayen 'yan matan Chibok, 'yan Najeriya da dama sun lashe takobin yin tsayin daka wajen ganin an ceto su da taken Bring Back Our Girls, kiran da uwar gidan shugaban Amurka Michelle Obama ta marawa baya. yayin da kungiyar ke shirin gudanar da gagarumin gangamin ƙasa da ƙasa na mako guda na tambayi ɗaya daga cikin shugabannin wannan fafutuka dr iman shehu ko sun gamsu da matakan da gwamnati ta ɗauka kawo yanzu sai ya bayyana cewa a gaskiya ba mu gamsu ba don akwai rufa-rufan da ba mu gane ba da mun ɗauka cewa idan aka sami sauyi sabuwar gwamnati za ta nuna ƙwazo wurin ganin an kwato 'yan matan na amma abin da muke gani kawai ana mana ana yawo da hankalinmu su ma sojojin yau su yi wani magana gobe kuma su ce a 'yan jarida ba su fahimci abin da suka ce ba mu abin gaskiya ya ta mana da hankali don da muka fara muhawara da shugaban ƙasa gaya mana ya yi cewa zai yi ƙoƙari iyakacin kokarinsa ya ga cewa an kwato ɗan matan nan don a nashi fahimtar in komi aka yi a filin daga in ba dai an kwato 'yan matan nan ba ba za a ce an sami nasara ba amma abin mamaki shine har zuwa yanzu ba wani takamaiman bayani da aka yi a kan kokarin da aka yi a kwato 'yan matan kuma saduwan da muka yi da shi na biyu shi da kanshi shugaban kasa ya ce za a kafa kwamiti da za ta yi bincike a ga me ya faru can baya da aka aka sace 'yan matan nan daga makarantansu kuma wanda suke da laifi a hukunta su kuma har yanzu an kai kusan wata ɗaya da rabi yanzu shuru kake ji kamar an shuka dusa. Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako mai zuwa idan madaukakin sarki ya nuna mana ku je mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Chubahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke yi wa 'yan matan Chibok da kuma iyayensu fata alheri da fatar Allah ya haɗa fuskokinsu cikin alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya. Kafin mu gabatar da takaitattun labarai ga wannan. Ni fa na kasa samun wani haɗaɗɗen shirin matasa mai gamsarwa wanda ya dace da wannan zamani. La, kina ina sashen Hausa na murya Amurka ya fara gabatar da yau da gobe shirin matasa yau sama da shekara ɗaya. Yau da gobe shirin matasa. Sosai kuwa yau da gobe shirin matasa daga Litinin zuwa Juma'a daga karhe hudu da rabi zuwa biyar agogon Najeriya da Nijar. Ci gaba da bayani. Yau da gobe shirin matasa na kunshe da shirye-shirye kan zamantakewar ma'aurata, tarbiyyar 'ya'ya, ilimi, siyasa, kiwon lahiya, nishadi, al'adu da kuma fasaha. Ga kuma jin ra'ayoyin matasa da tattaunawa da su ta Facebook da Twitter. Lallai zan fara saurare kuwa. Domin sauraren shirin yau da gobe shirin matasa za ki iya kama mu ta rediyo a kan mitoci 22 da 25 da 16 kowace la'asar daga karfe 4 da rabi zuwa biyar ko kuma ta intanet a voahausa.com. da kuma ta VOA Africa a kan mita 200.5 a zangon FM a Yamai babban birnin kasar jamhuriyar Nijar. Yau da gobe shirin matasa daga VOA. Yan wasan kwallo manta ba. Wasan kokowa ba Kafin mai sallama ga takaitattun labarai. masu neman jam'iyyinsu su tsaye da su takarar shugabancin amurka donald trump na jam'iyyar republican da hillary clinton ta jam'iyyar democrat sun ba abokan takarar su a yakin neman zaben da aka shafa wata guda ana yi kawo yanzu a neman tsayawa takarar zaben shugaban amurka da za a gudanar a wannan shekara ta 2016 hamshakin attajirin nan donald trump wanda bai taba rike mukamin siyasa ba da hillary clinton wadda ta rike mukamin sakatariyar ma'aikatar harkokin wajen amurka tsakanin shekara ta 2009 zuwa 2013 ba su samu wakilan da suke bukata kafin zuwa babban taron jam'iyyunsu na kasa da za a gudanar a watan yuli ba wanda zai tabbatar da tsayawar takararsu sai dai dukansu sun ba abokan takararsu kyakkyawar rata tuni 'yan takarar biyu suka fara caccaka juna bisa kyautata zaton za su kalubalanci juna a zaben shugaban kasar da za a gudanar a watan nuwamba an ɗauki ɗan takarar jam'iyyar hamayyar jamhuriyar niger hamma amadu daga gidan yarin da ake tsare da shi a nyame zuwa wani asibiti a birnin paris jiya laraba ana sauran kwana hudu a gudanar da zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasa. an tsare hama amadu ne a gidan yarin tun watan nuwamba bisa zargin safarar jarirai zargin da shi da magoya bayansa suka ce bita da kullun siyasa ne to masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci to amma idan allah ya yarda za mu sake dawowa da hantsi misalin karfe 8 na safe a agogon najeriya domin gabatar da wani shirin ciki har da nan kasa ba kasa ba ne. A halin yanzu kuwa jima'i Ali ce a madadin sauran abokan aiki nake cewa sai an jima.